da haka da aka je tunda yaran sun saba da harkar kwaya da mu'amalar kwaya kawai suka ga yaran nan suka yi sha'awarsu na gaya muku daman dan kwaya galiba yana neman mata shi din sai kawata masa neman mata wallahi sai suka je suka siyo fura da daddare fura a unguwa suka zuba mata kwaya a cikinta ta bacci da bugarwa yaran nan yan mata aka zauna a falo da su ana kallo ana hira ana buɗe tashoshi ana gani ta sauransu iyayensu mata dare ya suka je suka kwanta yaran nan da suka shirya sai suka je suka kawo wannan robobi na fura suka rarraba 'yan matan nan duk wacce ta sha ta kwarɓa minti biyu uku sai ga ta fara kacau tana gyangyaɗawa tana gyangyaɗawa sai ta kwanta sai faduwa wallahi malam a falon duk suka zube su kuma tasu da za su sha furar ba su sha mai kwayar ba don haka suka yi buguwar da jikinsu ma ya mutu gaba daya a wannan falon suka kwabe suka kwanta da su suka yi ta lalata da sai da suka gaji suka tafi suka basu a wurin washe gari da kwayar ta sake su suka tashi suka gansu shabe-shabe an gama lalata da su me ya faru bayan 'yan watanni ba yarinyar da ba a yi mata ciki ba saduwar da suka yi da su a nan gudun sai da suka yi mata ciki kwaya bugar da su suka yi suka ba su kwaya suka sha to kaga yanzu anan sai mutum ya kula in zai dauki yarinyarsa budurwa zai je unguwa zai je wai gidan yayansa ko gidan dan uwansa a'a wai yarinya za ta tafi hutu za ta yi sati biyu sati uku a wani an daina yin wannan ba hana zumunci muke yi ba yawa duk wanda yake ko dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya in baka da garantin tarbiyya a gidansa to za ka iya kai masa 'ya'yanka a lalato maka tarbiyarka wanda wannan ya kamata ku sani ya ma faru ne ba wai bai faru ba labari ba ne ya faru ne aikace ne ya faru za a iya zuwa a ɗauki yarka a lalata ta a bata ƙwaya ta sha wallahi al'azimu nake gaya muku malam kun san cewa yanzu masu ɗaukan amarya masu ɗaukan amarya sukan iya tahowa da kayan maye su ba wa ƙawayen amarya su bugar da su a wannan daren sai sun yi zina da su su tafi su bansu a banza duk wa uban da yake barin yarsa tana zuwa ɗaukan amarya ya shirya duk uba ina maimaitawa duk uwa